الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على محمد المبعوث رحمة للعالمين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين أنا مسلمين na sake dawa gare ku da sallama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wannan nasiha ce mai ratsa zuciya kuma wadda ta ishi ta zama wa'azi da gargaɗi liman kana lahu kalbun au alkasam a wahuwa shahid duk wanda yake da zuciya kuma yake sauraro da kunne uzunun wa'iya to ya kamata ya zama wannan gargaɗi ne a gare shi hakika idan ɗan adam ya bibiyi tsarin rayuwa ta bil adama, zai fahimci cewa mugunta ta yi katutu a cikin zukatan adama a tsakankaninsu da junansu kai ka ce ɗan adam baya jin cewa wani ɗan adam ɗin irinsa yana jin damuwa da baƙin ciki idan an ci mutuncinsa kai ka ce wani ɗan adam ɗin bai san cewa akwai raɗaɗi idan an caka maka ko an yanka ka ba ko in an harbe ka wani baya jin cewa idan an taɓa dukiyarka akwai tsananin damuwa da kunci na rai wannan shi yasa waɗannan abubuwa guda biyar da malam ya ambata na makasidu shari'a mutane a tsakankaninsu saboda mugunta suke tozarta su a tsakanin junansu wanda duk ya san muhimmancin dukiya ba zai yi mugunta akan dukiyar wani ba wanda duk ya san daɗin rai ba zai yi ta'addanci a kan ran wani ba wanda kuma duk ya san muhimmancin mutunci ba zai yi mugunta don ya ci mutuncin wani ko ya tozarta shi ba amma ɗan adam saboda shaiɗan ya ɗauki zuciyarsa ya cusa a gangan jikin waɗansu mutane sai sa akwai waɗansu mutane da za ka gansu a zahiri ɗan adam ne amma zuciyarsu ba irin ta bil adama ba ce zuciyarsu irin ta shaidan ne haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisin Huzaifa yace za a samu waɗansu mutane sun ya yaqumu rijalun qulubuhum qulubu shayatin fi jismani il yace za a kai lokacin da zaka ga waɗansu mutane zukatansu zuciyar shedan ne amma a cikin gangan jikin ɗan adam muna da irin waɗannan mutane suna kewaye da mu wallahi zukatansu yadda ka ga samfurin zuciyar da ke cikin gangan jikin shedan kamar yadda za a iya ɗaukar injin fijo a ɗora wa honda ko a iya ɗaukar injin babur a tsora wa keke na pep to kamar haka ne aka ɗauko zuciyar shaiɗan sai aka sa a gangan jikin ɗan adam kana tsammani yaya haɗarin wannan mutum yake a cikin rayuwarku idan akwai irin wannan mutum gangan jikinsa irin naka ne amma zuciyarsa irin ta shaiɗan ne sai aka haife ku a gida ɗaya ya kake ji familin ku zai zama idan mace ka ɗauke ta ‘yarka ka aurar da ita ga mutum zuciyarsa irin ta shedan ne yaya kake tsammani za a ƙare a auren idan kuma kai ne ka je ka auro irin wannan matar mai gangan jiki irin na ɗan adam amma zuciyar ta shedan ne yaya kake ji auratayya za ta zama to idan aka haura sama idan ya zama shugabanku a gari ko a ƙasa ko masu gudanar da al'amuranku na duniya a siyasance a harkar duniya zukatan shedan ne da su kuma suna mulkar ku ku yan adam masu zuciyar ɗan adam kana tsammani za a samu alheri a cikin to haka al'amarin yake a matakai na ɗan adam tun daga ƙasa daga grassroots level na family tun daga miji da mata zuwa idan an yi family uwa da uba da ‘ya'ya zuwa a tsakiyar ‘yan uwa da makota da abokai zuwa a sama shugabanni wallahi akwai mutane masu zuciya ta shaɗanu in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya za mu yi da irin waɗannan mutane wata muguntar idan ɗan adam ya yi gafata malam inda ba don wannan hadisi ba wallahi za ka iya karyata waƙi za ka yi cewa shin da gaske ɗan adam zai iya haka wa ɗan adam amma saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce qulubuhum qulubu shayatin fi jusmani in zuciyar ta shedan shi yasa zai iya dukkan abinda kwakwalwar kama ba za ta iya sawara yaushe ɗan adam zai yi wa ɗan adam wannan ba yanzu wannan labarin da malam kake bayarwa akan abin da kidnappers suke yi wa mutane idan mutum yana ba da labarin an yi masa haka duk yadda ya kai ga gaskiya sai ka rinka jin kamar anya zai yi wa ɗan adam haka kuma wanda ya masan ɗan adam ɗan uwansa to amma in ka lura da wannan hadisi sai ka zauna lafiya ashe akwai mutanen da hoton gangan jikinsu da aka yi firintin ɗin kana ganin ɗan adam amma negative ɗin da da shi aka yi firintin ɗin shi kuma shedan ne a wurin asali a ɗabi'ar ɗan adam ɗan adam baya son shari kuma baya son mugunta saboda baya son shi a yi masa Allah maɗaukacin sarki ya ce intan kuli ka halu'a alaramma نعم إذا مسه الشر جموعا نعم وإذا مسه الخير منوعا ɗan adam asalinsa yana da tsananin kwaɗayi na son alheri wa kansa baka idan shirri ya same shi sai ka ji yana yawan ƙorafi da kuka shi baya so ya same shi amma idan alheri ya same shi sai ya rike alherin ya hana kowa shi kuma sai ya ba da sharri wannan shine zuciyar shaiɗan. amma Allah maɗaukakin sarki yana son al'umma da rahama Allah yana son mutane da tausayi da jin ƙai dukkan cikin alƙur'ani in za ka fara karantawa sai ka karanta sunan Allah mai rahama mai jin ƙai saboda Allah ya koya mana yadda za mu yi rahama ga junanmu yanzu ubangiji maɗaukakin sarki ba jinsin mu bane shi rabbu ne mu kuma ibadu amma yake jin tausayin mu sai dai kuma ni abdu kai abdu amma bana jin tausayin ka wannan wani irin shedana ne kai bawa fa ni bawa amma zan iya maka mugunta ubangiji maɗaukakin sarki da yake da fawa da zai iya dukkan abin da yake so shi kuma rahmanun rahim in zuba za mu rinka jin tausayin juna mu zama masu jin kan juna ba wannan ne ya sa Allah maɗaukakin sarki ya ankarar da mu a cikin alƙur'ani cewa a cikin abubuwan da Allah ya halitta fa akwai masu sharri akwai miyagun halitta mu da kanmu ba za mu iya da su ba wallahi sai mun nemi Allah ya taya mu faɗa da su idan Allah bai taimake ka akan miyagu ba wallahi ba za ka iya faɗa da mugu ba ana ramma bismillahir rahmanir rahim qul a'udhu bi rabbil falaq bismillahir rahmanir rahim qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq sai da Allah madaukakin sarki ya je da sharruka a cikin wannan aya har guda hudu amma na farko daga cikinsu shine sharrin abin da Allah ya halitta wanda Allah bai faɗi wane ne ba saboda in dai aka halicce ka da sharri to ka zama wa mutane alaƙaƙai sai dai Allahn da ya halitta kaɗan ya iya maka maganinsa Allah ta malam abinda yake ban mamaki akan ɗan adam shine irtibatat da kuma alaƙa da ke tsakanin mutane wanda ya fi kowanne bukatar ya haɗa kan mutane ya jawo wani ya ji kan wani sai zama a sanadiyarsu ne kuma aka fi nuna tsananin mugunta ni a fahimta ta gafata malam asali muguntar mutane ta fi yawa ta fi fitowa fili a wurare biyar mugunta ta farko ita ce mugunta sakamakon addini mugunta ta biyu ita ce mugunta sakamakon mulki mugunta ta uku ita ce mugunta sakamakon iyali mugunta ta hudu ita ce mugunta sakamakon auratayya sannan mugunta ta biyar mugunta sakamakon abota waɗannan abubuwa guda biyar dukansu suna haɗa ɗan adam da ɗan adam ne amma a cikinsu aka fi samun mugunta Allah maɗaukacin sarki ya halicce mu duka duniya akan mu zama ‘yan al'umma ɗaya ne addini ɗaya kuma Allah ya ce saboda haka ya halicce mu ba saboda wani abu ba sai don saboda mu zo mu yi addini ɗaya mu haɗu gaba ɗayanmu mu zama ɗan uwan juna masu bauta wa ubangiji shi kaɗai wanda shi ya kawo mu duniyar kuma daga baya zai zai ce mu tattara mu bar masa kayansa inna nahnu narithul arda wa man alaiha to amma to amma sai ɗan adam yayi amfani da wannan dama don ya nuna tsananin gaba ga ɗan uwansa ɗan adam da mugunta saboda ya ce abinda Allah ya ce mun zo duniya don mu yi ni abinda zan yi kenan sai wani kuma ya samu ƙofar da a sanadiyar wannan ne zai nuna masa tsananin mugunta don Allah malam in ka kwatanta irin wannan ka tuna da cewa Allah zai yi tashin kiyama ya kake tsammani Allah zai yi da mutumin da ya nuna muguntarsa akan wanda shi ya ce zai yi abin da Allah ya kawo shi duniya don ya yi ne tun a farkon duniya har zuwa tsakiya har zuwa a yanzu nan babu inda ɗan adam ya ga mugunta kamar muguntar da aka yi wa mutum sakamakon addini misali ɗaya kawai zan bamu a da a cikin alkur'ani utila ashabul ukhdud قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود نعم. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد ubangiji maɗaukacin sarki ya ce Allah ya tsine wa ma'abota ramuka su ne waɗanda suka ce su a garinsu ba su yadda a bauta ma Allah ba su a garinsu ba su yadda a yi imani da Allah ba kowa sai dai ya zama kafin waɗanda suka ce mu ba za mu taɓa ku ba ba za mu yi faɗa da ku ba amma mu ku bar mu mu bauta ma Allah wanda ya kawo mu duniya su kuma sauran waɗanda tare da su Allah ya kawo duniyar suka ce in dai za a bauta wa wanda ya kawo mu duniya ne to za mu kashe ku mala akwai muguntar da ta wuce wannan don Allah in mutum yana addini akwai wani abu na addininsa da ya taba ka kai da ba kai kake yi ba kai ba za ka yi ba ku ƙarata da wanda ya kawo ka duniya amma sai ka ce ni kuma da na ce zan yi za ka kashe ni sai dai in bar duniyar tasa wannan shine muguntar ɗan adam mafi muni a duniya mugunta akan addini waɗannan mutanen suka ce ba su yadda da ayi imani da Allah ba aka samu waɗansu kuma sun ce mu sai mun yi imani da Allah sai suka haƙa rami suka gina wani wuri kamar stadium suka zazzagaya ana kewaye ana kallo a tsakiyar ba kwallo za a buga ba rami aka haƙa sai aka sa itatuwa aka sa kirare sai aka bunka wuta annari zatil waqud wuta mai ci balbal sai aka rika kawo duk wanda yake yayi imani sai a ce ka fada da kanka ko a cilla ka ka fada haka aka rinka jefa su a cikin wuta waɗannan kuma suna kallo suna shaye-shaye ana celebration ana murna ana ganin su suna soyewa su kuma alaiha qu'ud suna kewaye suna zazzaune suna kallo suna celebration Allah ya ce ba don komi suka yi wannan ba illa an yu'minu billahi al-azizil hamid ubangijin da shine mabuwayi kuma shayabo wanda shi ya kawo su duniyar sun ce in wa shi za a bauta to sai dai a shiga wuta akwai muguntar da ta wuce wannan don Allah a taqtuluna rajulan an kula rabbi Allah kawai don mutum ya ce shi ubangiji zai bautawa sai zama hukuncin sa kisa misali na biyu shine ka dubi tsananin mugunta da aka yi wa muminan farko na sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam musamman waɗanda ba sa da gata a maka, ku tuna da abin da aka yi wa Bilal ibn Rabah yana ƙarƙashin umayya ibnu khalaf saboda kawai ya ce ya yi imani da Allah yana sunansa bawa bai daina musu aiki ba bai daina musu aike ba bai ce musu kuma shi yanzu zai yi taurin kai saboda shi musulmi bane a'a yana nan a bawansa zai musu dukkan hidima amma suka ce bai isa ya bauta wa Allah ba saboda mugunta sai a kawo shi a shanya a rana sai a kawo dutse a tsora a kan kirjinsa ana dukansa ana masa azaba a daki kai a daki kafa a daki gangan jiki baya iya magana sai dai ce ahad ahad ubangiji ɗayan nan ɗayan nan laifinsa shine ya ce ahad sai da abubakar radiyallahu anhu ya sa kuɗi ya saye shi aka ninninka farashinsa shi kuma abubakar ɗin bai yi haka don yana son komi ba wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza ba don wani abu ya yi masa haka ba kawai illa za a wajhi rabbihil al'ala kawai don ya samu lada a wurin Allah amma ka dubi bambanci tsakanin muguntar da alherin ku ɗauki misalin alu yasir wani famili ne mai rauni wanda suka bar garinsu daga yaman sun zo neman ɗan uwansu suka zo suka zauna a makka har annabi sallallahu ya bayyana yasir da matarsa sumayya da ɗansu ammar ba su yi wa kowa komi ba sun ce sun yi imani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama aka kamo shi da shi da matar aka ɗaure su aka riƙa gallaza musu azaba za su wuni ba su ci ba ba su sha ba kuma sai an samu tsananin zafin rana duk wanda ya je makka ya san yadda temperature makka take idan ana zafi sannan a ƙasa kuma a irin wannan duwatsu da kwazazzabon da irin wannan duwatsu da kake gani marmaron nan haka za a shimfiɗa shi a kife shi in ya soyu sai a sake juya shi ta baya har ta yadda in yamma ta yi a ce tashi ba zai iya tashi ba haka aka rinka musu wallahi sai da tsohon na ya mutu a haka don Allah ya taba wani wani abu akwai mugunta dan adam da ta wuce mugunta a kan addini mutumin da bai maka komi ba haka Abu Jahal ya dauko maki ya zai samu Sumayya tana daure ya sa maki nan ya caka a gabanta sai da ya shiga ya murda wannan dattijuwa a haka ta mutu wallahi ta zama awwalu shahidatin fil islam ita ce farko wanda aka yi rijistar ta ta mutu saboda Allah ba ta yi wa kowa komi ba akwai muguntar da ta wuce wannan to yanzu a wannan zamani da muke ciki a 21st century da ake gani wai kowa ya waye an ba wa kowa yanci amma har yanzu ba a daina haka ba kusan kai ka ce da aka yi a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama wa mutum ɗaya biyu uku ɗaruruwa ne amma yanzu al'ummar rohingya da suke miyama mutum miliyan ɗaya ne da dubu ɗari hudu kusan miliyan ɗaya da rabi amma babu abin da ba a musu daga kisa zuwa zub da jini zuwa kowace irin tozartawa zuwa kowace irin mugunta amma duniya tana kallo al'umman musulmi na uighur da suke china wanda su kuma sun kai miliyan goma sha biyu a yankin zinjiya har a yau in nan da nake magana kasashen duniya sai dai su rika ce sun yi allah wa dare amma waɗannan mutane gaba ɗayansu ƙasar china tun daga 2017 wannan tsinanne shugaban na yanzu ya ce ba wani addini a china sai chinese duk wanda ba zai addinin gargajiya na china ba to ya haramta kowane addini amma bai kama kiristoci ba bai kama yahudu ba kuma akwai su a china sai musulmi kadai waɗannan musulmin miliyoyi ana musu wani irin kisan kare dangi wanda a duniya ba na tsammani a yanzu akwai waɗanda suke ganin persecution da genocide irin waɗannan mutanen kuma wallahi abin da ake yin musu kai ka ce ba al'umman musulmi ne mai ɗan adam sama da biliyan biyu a duniya ba suke gani gafa ta malam china ta ce saboda abin da ake a irhadi na duniya ita ba za ta bari ya shigo ba don haka kafin ya shigo bari ta tsare hanyar da za ta tsare shi ne kowane mutum da ya balaga wai an buɗe wani abu wai shi re-education eh, policy wai yadda za a sake ilimantar da su don a wanke musu kwakwalwarsu da take da tendency na irhabi sai aka gina wani wuri da sunan prison wanda zai iya ɗaukan mutum miliyan ɗaya aka zo aka kukkulle su a wurin mazaje a nan mata a can matan nan sai aka ɗauko aka yi musu allurar da wata ba za ta sake haihuwa ba har abada saboda kar a sake samun musulmi ya fito sabo duk musulmin da suka girma suka balaga kuma suna daure yan kananan yara su kuma an kai su an sa su a makaranta wanda dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yaro karami abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi to sai a je a sa shi akan in ya tashi ba abin da ya sani sai addinin China don haka bai taba ganin ubansa da uwarsa ba balle su masa tarbiya uban yana kulle a can uwar tana kulle a can ana lalata da ita ana komi amma ba za ta sake haihuwa ba daga kansu in suka mutu al'umma ta kare waɗanda suke ƴaƴansu kuma za su tashi jili ne kafira ina rantse maka da Allah a yau din nan yanzu haka da nake magana suna can a kulle kuma ba abin da duniya ta yi sai dai a ce Allah wa rai akwai muguntar da ta wuce wannan to wannan shine mugunta akan addini wani kuma a cikin addinin ma na musulunci ne in dai ba za ka yi ra'ayinsa ka fahimci irin fahimtarsa ba da hukuncin ka kisa ne in dai ba za ka yi addini ka fahimci abin da ya fahimta ba to addinin ku ɗaya ne kana sallah a cikin masallacin da kake sallan zai kawo bom ya tayar sai mutum arba'in ko dubu ɗaya ko dubbai su mutu gaba ɗaya a koma wurin Allah saboda ba za ka yi addini irin yadda shi ya gane ba akwai muguntar da ta wuce wannan malam ko a samu mutum a juya mata kwakwalwa a juya mata tunani sai a bashi bom ya ɗaura sai a ce ka je ka mutu sai ku je aljanna akan irin wannan wautar ne fa a Lebanon aka samu wani yaro matashi da shi da wata mata suka zo da bom a cikin hotel ana wani conference sai suka sai aka fasa bom din sai shi nasa sai ya tashi sai ita nasa bai tashi ba sai ya kashe shi shi kadai bai samu ya kashe mutane ba bai tashi da kyau ba amma ya kashe shi aka zo aka kama ta aka kama ta ita ma sai aka kunce bom din sai aka zo ana interview da ita sai tana kuka ta ce yan bakin ciki ta ce an gona ne jiya jiyan nan muka yi aure sai muka yi alkawari da shi cewa ba za mu tare ba sai a aljanna haka mun zo ne don mu yi jihadi mu tashi mu je mu tare yanzu kun sa yana can za a ba shi hudul inni kun bar ni a nan akwai muguntar dan adam da ta wuce a cuta wa mutum irin wannan ra'ayi ya ɗauka haka addinin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam yake akwai muguntar da ta wuce wannan yanzu manzon allah da mala yake magana ya ka kawo ayoyin nan duka a kansa yanzu haka manzon Allah yake don Allah irin aljannan da annabi ya ce zai je irin ta ne wannan matan take nufi za ta ji to wannan shine mugunta a dalilin addini jama'a mu fahimci addini daidai kuma mu zama masu sassauci a cikin addini babu wanda zai tsananta a cikin addini sai addini ya fi karfinsa kuma ko mutum ba musulmi bane la ikraha fi din babu tilas akan addini kar ka kawo tsananin mugunta ka tsora wani wai akan don bai musulunta ba Allah bai yarda da wannan ba ballanta na dan uwanka musulmi Allah ya ce ayi jihadi amma a jihadi banda mugunta wa qatilu fi sabilillah alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu kar ku mugunta إن Allah ce ku yaƙi waɗanda suka yaƙe ku kaga su suka yaƙe ku fa su suka tsekwane ku amma Allah ce ku rama amma kar ku yi mugunta wanda kuke yaƙi da shi kenan ya yaƙe ka Allah ce kar ka masa mugunta wanda shi kuma ba yaƙan ka yi ba fa addinin musulunci da yarda da mugunta ba ta kowace fuska kuma addinin musulunci baya bukatar ya ƙaru in ta hanyar mugunta za a kama wasu baya bukata in takfuru fa inna allaha ghaniyun ankum don kun kafirta Allah baya wani bukatar jewa dole sai an musulunta Allah ba wai nema yake yi dole kowa ya zo ba a'a in wanda yake so ne ya zo wanda baya so ya bari ba ta hanyar mugunta ake tarawa Allah mabiya ba mugunta ta biyu ta dan adam ita ce mugunta ta mulki gafata malam kan dalilin mulki idan ka ga abin da waɗansu mutane za su iya yi wallahi za ka iya tunanin wai mulki da aka sa asalin manufarsa ka zo ka yi hidima wa al'umma ka taimaki mutanenka shi ne ya zama a sanadiyarsa za a kashe wane a kashe suwa ne akwai fa wanda malam a dalilin kujerarsa ta mulki ya yarda idan population ɗin mutanensa miliyan biyu ne a kashe miliyan ɗaya ya mulki sauran miliyan ɗaya ɗaya daga cikin shugabannin larabawa lokacin da aka yi arab spring ba zan faɗi sunansa ba ya ce shi ya yarda da cewa sojoji su ɗauki makami kuma su tashi su fito duk wanda ya yi zanga-zanga su harbe shi ya ce shoot to ya ce na zauna ne na lura da cewa dama population din yayi yawa shi yasa ɗan hayaniya suka yi yawa ya ce population din mu miliyan goma ina so a kashe mu miliyan biyar sai in mulki masu hankali sauran miliyan biyar din kuma har yanzu yana kan kujerar mulki wallahi kuma wallahi sai da haka ana projecting adadin mutanen da suka mutu da wanda suka yi hijira suka bar kasar sun kai rabin population din kasar ba abin da ya sha masa kai malam akwai muguntar dan adam da ta wuce wannan ba fa akan ranka ba fa malam ba fa akan mutuncinka ba ba fa akan dukiyarka ba ba wata darura ɗaya daga cikin daruriyatul khams ba akan kujerarka gara mutum rabin population ɗin ƙasar ka su mutu ina za mu je da ɗan adam fir'auna babban misali ne akan muguntar ɗan adam amma ƙananan yara ya rika kashewa إن فرعون علا في الأرض إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين فرعون يا فرعون يا ɗaukaka ya yi ɗagawa a bayan ƙasa kuma ya kakkasa mutane saboda divide and rule wa ja'ala ahlaha shi'an ta'ifatan minhum yana kaskantar da waɗansu ɓangare daga cikin mutanen ɗaya daga cikin kaskancin da yake musu shine saboda ya yi mafarki ya tambayi bokaye sun fassara masa cewa za a haifi wani da zai jijjiga mulkinka wani wane ne ba a sani ba yaushe za a haife shi ba a sani ba yace ta ina aka ce ta kabilar banu isra'ila sai ce an haife shi aka ce a za a haife shi sai ce ba za a haife shi ba ba shi ke nama magana ta kare an gama magana sai ce daga yau ga dikiri duk wanda aka haifa ɗan banu isra'ila in dai ɗa namiji ne to a yanka shi karya rayu shine Allah ce yuzabbihu abna'ahum da fi'li mudari imala bai ce zaba'a abna'ahum ba yuzabbi'una abna'akum wa yas suna yi suna yi ana yanka ana yanka wasu malaman tafsiri suka ce fir'auna ya yanka jariri sama da dubu ashirin saboda ana neman annabi musa an yanka musa a ina yi girma ƙarshen muguntar ɗan adam kenan karshen muguntar ɗan adam ce, ke innahum yakiduna kaida wa akidu kaida muguntar ɗan adam wallahi ba ta zuwa Allah maɗaukacin sarki yana kallon ka ne kawai wallahi kai ba kowa bane babu wanda ya gawurta a cikin wanda Allah ya faɗa alƙur'ani in dai ɗan adam ne a mulki kamar fir'auna don Allah sai da ya kira ne wa mulkin fir'auna inna fir'auna ala fil ard innahu kana minal mufsidin inna kana aliyan min al-musrifin amma duk da wannan sai Allah ya kawo wanda yake neman ana ta kashe wasu a can shi kuma yana ba shi abinci ana biyan uwarsa albashi a gidansa wannan shi ne ubangiji akan dalilin mulki don kawai mutum ya samu abu ya tafi masa daidai tun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya bai kai shekara ɗari da barinsa duniya ba aka samu wani mutum hajjaj ibn yusuf al zakafi yana gwamna a iraki yayi abun da alkaluman tarihi sun ce ba a taɓa yin mutum mugu a duniya mai kalmar shahada irin hajjaj ba ba a taɓa ganin wani mutum a duniya da ya yi barna wa musulmi irin abin da hajjaji ya yi ba ya kashe talakawa ya kashe manya ya kashe masu mulki ya kashe malamai kai ya kashe har da sahabban manzan Allah baya ganin mutuncin kowa hajjaj ne fa saboda tsabar yadda wai yake ji da mulki zai kwanta sai ya kira hauninsa sai ya ce bacci ya kasa zuwa mun ina jin hayaniya sai ce duk abin da kamar yadda monita ne za a ce ka rubuta sunayen masu surutu to sai ce je ka rubuta mun sunayen masu surutu sai zama duk abin da yake motsi wallahi ko motsa kafa ka yi aka ji kayi motsi kai ba baka sani ba wallahi tallahi za ka bar duniya kazar gidanka idan ta yi kuka ko zakaranka ya yi cara ko karenka ya yi haushi za a kashe shi a kashe ka kai da ka ba shi gida ya zauna sai hajjaj ya ji shuru sai dai yana ji kyap kyap wuka tana yanka sai ya yi bacci muguntar ɗan adam ce al'imamu tirmidhi ya ruwaito yace daga wani da ake ce hisham ibn hassan ya ce malamai sun zauna yan bin diddigi suna kidayar a ce hajjaj ya kashe wani ya kashe wani aka ɗauko rekod ana rubutawa ya ce wallahi sai da aka rubuta sunan mutum dubu ɗari da ashirin wanda hajjaj ya kashe su ba tare da haƙƙi ba ba fa a dalilin jihadi ba mutum ba dubu ɗari da ashirin wannan shine mugunta saboda mulki kawai to irin waɗannan mutane muna da sauran irinsu a yanzu wanda mutum ba abin da ya dame shi in akan mulkinsa ne wallahi za ka bar duniya don ya yi mulkin to gara-gara wanda zai kashe waɗanda suka yi adawa da shi ko waɗanda suka nemi za su kamata matsala don Allah ina laifin jarirai da ake sata yanzu haka malam duk lokacin da aka zo siyasa a najeriya wallahi sai ka samu lokacin da wani idan allah ya sa ya tuba zai yi maka tambaya ya gaya maka wani abu na sirrin abun da ya yi ko aka haɗa baki da shi ya yi ko aka ba shi kuɗi ya je biya kuɗin kwangilar aikin da aka kawo jariri za a kawo jariri wanda bai wuce kwana uku ba a zo a ɗaga shi sama a caka wuƙa a wannan wurin da ake ce madiga jini yana ɗigowa mutum yana lata yana ɗiga yana ɗiga yana ɗiga har sai yaron ya daina motsi jinin ya daina ɗiga saboda ya ci mulki ko a kawo yara jarirai a sa su a turmi amma an fi so yaro da yake irin karan nan masu fitina masu ihu yana jin sanyi sai a sace sai a ce a rika kirbawa sai an kirba sai a yi farfesu da shi ya ci saboda ya zama gwamna ko saboda ya zama wani abu na rantse da girman Allah wanda raina yake hannunsa akwai muguntar dan adam da ta wuce wannan to wannan shine muguntar dan adam saboda mulki ko siyasa sannan muguntar ɗan adam a tsakanin mujtama a cikin saboda abokanka abokan zama abokan hulɗa maƙwabta babu abin da baka ji a tsakanin mutane wane yana jin haushin wane saboda maƙocinsa ne ba batun hadisin nan ake yi da ka karanta na matar da tu'zi jiranaha bilisaniha tana cutar da maƙotanta da harshen ta ba a'a shi ba haka bane jifa zai musu a gidan ya je sa a je a yi tsafin da za a yi jifa a gidan saboda yana jin haushi ya fito duk unguwar ya zama shine kaɗai ake ji don haka wani an ga alamar zai tashi ya zama wani ba unguwar sai a lalata a birki ta komi na gidan ku ba ku sani ba kuna ta bacci shi kuma ya je ya sa boka yana masa aiki sai zama duk al'amarin gidan ka ya rikici saboda makocinka kawai yana so shi kadai ne a cikin unguwar ya zama in kasuwanci ne shi kadai ne in boko ne shi kadai ne in malanta ne shi kadai ne wannan tsakanin makota banda tsakanin abokai sakamakon wani yana neman wanci ta yaya za a yi in ka da shi ya za a ce wane ya ka da ni ya za in ce wance ina son ta tace ba ta so na ai mata sihirin da in ta je ta zauna da shi har abada ba za a ya za a saki zaman lafiya ba yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi wace irin mugunta ce ba a yi a cikin mujtama wannan ba da masu mulki ba mu tsakanin mu talakawa ko hasada ko tashi ko gaba duk waɗannan abubuwan da annabi sallallahu alaihi ya faɗa ya hana a kansu sanadiyar ɗaya daga cikinsu mutum zai yi mugunta wa ɗan uwansa irin muguntar da kare na gidanku baya yi wa karen makwabtansa amma kai ɗan adam za ka yi wa makocinka kai ɗan adam za ka yi wa abokinka abin da yake faruwa a sudan a yanzu manyan abokai ne guda biyu ga ta malam tare suka haɗa tare suka shirya abin da ya sa aka ture gwamnatin albashir yanzu kuma suka zo saboda dalilin duniya kadai suka rabu duk da cewa kowa yana samun abin da yake so na duniyar, amma saboda kowa yana son sama da abin da yake samu yanzu ran mutane nawa ne aka kashe a sudan suna ɗauke da azumi mutum nawa aka kashe ranar tsallar idi duk alfarman nan da ka sani na sallar idi kai kana masallacin Allah mai alfarma waɗanda suke nan suna hanyar sallar idi a daidai lokacin kuma wani an bindige shi yana haka haka ne zai mutu wallahi a lokacin da kake hanyar sallar idi mana muguntar ɗan adam kuma su musulmi ne waɗannan mutane wannan shine abota inda take iya kaiwa sai kuma muguntar ɗan adam a tsakanin ma'aurata tsakanin miji da mata ko tsakanin kishiyoyi haddith wala haraj me yasa ni an aure ni mace kuma za a aure wata ma shi nan fa kawai ba ita ta auro kanta ba ba an auro ta ne to amma laifin nata ne malam daga cikin muguntar dan adam 2010 na rubuta wannan a cikin thesis ɗina na phd na zo ina bincike a kan da yake na yi rubutu a kan haƙoƙin mata ne malam na samu wani labari da daga bayani da kaina na je na bincika weekly trust ne a lokacin ta buga abin tosai malam da zai saka kuka wallahi wata mata ce saboda an yi mata kishiya kishiyar kuma ta zo har ta haihu wannan yarinyar yar shekara ashirin ce ta je ta samu boka aka yi wa yarinyar nan kurciya wani irin sihiri mai ban mamaki yarinyar nan ta fita daga gidan mijin da daddare ta kama hanya daga zariya ta hanyar abuja wata kurciya ce da aka ɗaura mata layar tsirin a jikinta duk inda kurciyar ta yi ita za ta yi ta yi hanyar abuja in ta tsaya akan wannan itaciyar yarinyar ta tsaya ta kwana a wurin in ta wuce ta ta binta haka ta rinka yi da ƙafa ba ci ba sha ba hankali ba tunani ba komi kuma ina tsammani ta fito daga ban ɗaki ne a yanda ta fito haka kawai kurciyar lokaci ne ta haka ita kuma ta bita suna ta tafiya mala har suka je wani ƙauye a abuja sai ikon Allah ya sa wani yaro ya zo da roban harbi sai harbi kurciyar sai kurciya ta fado da layata ta fado akan yarinya sai yarinya aka zo aka same ta a wurin aka ɗauke ta aka kai ta gidan mai unguwa wannan mai unguwar suka tambayi yarinyar nan ina rantse ma da girman Allah yarinyar nan ta manta komi idan na ce komi ta manta komi ciki har da kanta ita waye sai aka rikicin sai zama yadda aka kashe kurciyar ba za a iya warware abun ba sai da kurciyar gashi kurciyar ta mutu ka yadda kurciyar ta tafi haka hankalinta da tunaninta ya tafi sannan malam aka sa aljanu suka je suka yi aiki duk inda wani abu da ya shafi memorin da yake da dauke da information akan wannan yarinyar a kowane mutum ne yake rike da wannan an je an toshe wurin don haka tun daga ranar da ta fitan nan mijinta ya manta ta iyayenta sun manta ta don haka da mijin ya dawo bai tambayi ina wance take ba iyayenta ba su tambayi ina wance take ba duk waɗannan kwanakin fa an yi dilitin ɗinta daga duniya kwata-kwata sai zama ba ma wanda yake tambaya balle a giya ita kuma ta manta ita waye ballantana a gano ina suke wani abu ni ne da kaina bayan na karanta na je na bincika na tabbatar da wannan labarin shekara ta dubu biyu da goma wannan shine buguntar dan adam malam akan miji yanzu miji ya kai ai masa haka dama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yanzu mijinki ko da za a miki alkawarin za a naɗa shi annabi ba ƙarshen matsayi kenan ba don Allah ya kai ki haka Allah ya tsare mu banda kuma abinda su maza za su yi wa mata malam ɗaya daga cikin mugunta da na gani mafi muni shine mutum ya auri matarsa saboda shi ɗan boko ne baya so ya haiku da yawa ta ba mata yara biyu ko uku sai ce mata ta tsaye da wannan haifuwar sai ya kai ta asibiti a juya mahaifar akwai mulkin mallakan da ya wuce wannan ya san fa zai iya mutuwa ta auri wani amma ita ba ta da haƙƙin ta sake haihuwa ya san kuma zai iya wata ranar wulakanci ya sa ya sake ta ta auri wani amma shi ɗaya hudu ko uku yake so ke kuma tun da ba za ki iya daina haihuwa ba an yi planning ya ki tsayawa an yi wani ne ya ki tsayawa a je a juya mahaifar in ba za ta yi ba kuma ta tafi akwai muguntar da ta wuce wannan kana mugunta mamatar matar da take da rai kana mugunta waɗanda bai ma zo ba fashi ba baka ma san waye za a haifa ba yanzu muguntar ka ta kai har wanda baya nan ma kana masa mugunta duk wanda yake mugunta wajen saboda matar ta ta haifu ai yana gaba da wanda baya nan ne akwai mahaukaci sama da wanda yake gaba da wanda bai sani ba Allah ka sa mutane su hankali sai bayan an yi auratayyar kuma an zo an haifu gafata malam ya zama gaba ta zo ta shigo cikin iyali tsakanin dan uwa da dan uwa kullum kuna karanta labarai da zaka ji dan uwa ne fa zai yi kidnapping din dan uwansa ya hada baki da yan kidnapper a je dai ya faɗi inda yake saboda in an je an samo an samo kuɗin a bashi 10% saboda babansu yana da kuɗi ba yadda za a yi samu kuɗin na a yanzu yana da rai hanyar da zai samu shine a yi a cewa baban ya bada miliyan goma ko miliyan ɗaya in an raba shi a bashi dubu ɗari sai a kama kaninsa ta yiwu su kashe kanin ta yiwu a gurgunta kanin shi dai an gama an gama ciniki daga baya a sallame shi akwai muguntar da ta wuce wannan to malam mugunta mafi abin mamaki da na gani a kwanan nan shine labarin da na karanta a shafin nasiru zango wakilin na freedom radio sai na kira shi da kaina a waya jiya na ce da shi wannan abin daga ne na ce daga ne har wurinsa suka zo kuma yanzu ma yana hannunsa wata mata ce za ta je wurin 'yan hisba sai ta ce bari ta je wurinsa shi ya je ya warware mata matsalar ko za a tona asirin ɗanta ɗanta ne ta ce ya ajiye ta a wani wuri mummunan wuri yana wulaƙanta ta kuma a cikin wannan azumin na ramadana ba ta samun abin shan ruwa sai ta je ta bilayi ta yi bara kuma yana ba ta dubu sha biyar ne a wata kuma yana da kuɗi amma ya ɗauki matarsa ya biya ya tare a gidan surukansa su suke cin duk arzikinsa ita kuma ya wulaƙanta ta duk wanda ya ji wannan kai in ka ji wannan labari za ka yi sauri ka dawo mata a yi wabil walidaini isana ka yi gaggawa ka ce to kawai sai ya ce to a madadin haka ai bari mu neme shi sai aka kira shi wannan mahaifiyar ka ce eh mahaifiya ta ce <clears throat> ga abin da ta ce ya ce to ita ta kawo da kanta ya ce to ni ma bari faɗa ya ce wannan mata da kake gani mahaifiya ta ce ya ce tana tare da mahaifina bayan an haife mu ya ce ina yaro ɗan shekara bakwai ina tuna lokacin da babu wani cin mutunci da wulaƙanci da ba ta yi wa mahaifinmu ya ce mahaifinmu yana da wadata daidai gwargwado yana kasuwanci amma ita kuma tana da alaƙa da wani mutum a gefe daban wanda ya fi shi kuɗi bayan alaƙa da take yi da shi shi kuma tana kullum tana musguna masa da tozarta masa ya mata kaza ya mata kaza kuma ya sake ta a ƙarshe bayan alaƙarta da wancan mutum sai kuma ta haɗa baki da shi wannan ɗin ya samu jarabawa ya bashi bashi ya zai fara wulaƙanta shi da tozarta shi akan ya biya bashi bai iya biya ba suka sa aka je aka kulle shi a kurkuku ita kuma ta ci gaba da sha'aninta da wannan mutum ya ce ina tuna lokacin da ta ɗauke mu muka je wajen uban wajen babana a cikin kurkuku yana kuka yana roƙo ki rufa mun asiri saboda ƴaƴan nan ki haƙuri karki rabu da ni tana yace mu ashe ta je da mu kawai akan kawai ta ci masa mutunci ne ba ta takardarta ita ta gudu shi ita ba za ta ci gaba da zama matar fursuna ba ya gagara abin da har ya kai ga aka bada belin sa ya fito ya dawo gidan ta ga tunda kurkuku ya gagara wa ishe sai ce ko bari ta raba shi da duniya shi wannan ɗin ya ce ni ta aika na je na sayo mata shinkafa ɓera ina gani ya ce ta sa a cikin abincin baba ya ce ni ban san meye ba ne ina ƙarami ta zo ta ba babana na yake a gabana baban ya fara kumfa a baki har ya faɗi ya mutu matar kuma ta bi wannan mutum ya ɗauke su suka tafi Legas. ya ce ƙarshe fa ya ce ko kwana ashirin ba a yi da mutuwarsa ba wannan mutum ya dawo ya ce ni fa ba a biya ni bashi na ba aka sai da gidanmu aka ɗauki kuɗin aka bashi ita kuma ta ɗauka ta bishi ta bar mu da kaka ta uwar ubana ya ce wanda ba a jima ba ita ma ta zo ta mutu haka muka tashi wani iri sai wani makoci ne ya zo ɗauko mu ya rene mu na sadaka muka tashi ya bani yarsa na aura shi ne wannan mutumin da ka ji tana ce wai dukiya ta wancan ne yake ci ya ce ita ce wannan matar sai da ni kuma Allah ya buɗa mun na yi arziki shine yanzu ta dawo ta zo cin arziki ya ce wannan matar na saya mata gida ya ce kuma billahi lazi batun wani magana cewa tana billahi ya ce babu abin da ban tanadar mata ba na abinci ya ce ruwa ma wallahi ba na leda take sha ba na roba take sha ya ce to yanzu ka gama da babana ne take so ni ma yanzu ta dawo kaina Allah fata malam muguntar dan adam yanzu don Allah a tunaninka dan adam zai iya haka dan adam zai iya haka kuma abin mamaki malam mace ta yi akan dan da ta haifa yanzu mun kai haka to wannan shine rayuwar da muke ciki mugunta a kowane bangare ba ma da mafita sai dai kawai mu koma ga Allah haka abin da zan cika da shi shine wanda ya jawo wannan matsala abin ya jawo mana wannan matsala shine tsananin barna a bayan ƙasa da muka kai da Allah yake zahara al-fasadu fil barri wal bahr Allah maɗaukakin sarki yana ɗanɗana mana ne saboda mu koma gare shi sannan sababi na biyu shine ɓacin zuciya idan zuciya ta ce, kalla bal rahana ala qulubihim ma kanu yaksubun idan zuciya ta yi tsatsa ba abin da ba za ta iya ba zaka karka ji mamaki menene mafita mafita ita ce na farko jama'a mu yi imani da Allah mu sani da gaske ne fa tashin kiyama wallahi tashin kiyama gaskiya ne duk wannan abin da muke faɗa za a zo ranar kiyama kar ka ɗauka tatsuniya ake yi wallahi za a zo a jera duk waɗannan mutane kuma za a yi bayani akan duk muguntar da mutum ya yi kar ka ɗauka akwai wani abin da ka yi Allah ya manta da shi yau ma yajma'uhumullahu jami'an fayunabbi'uhum bima amilu akwai ran da Allah zai tara su gaba ɗaya ya mu baya ya gaya musu abin da suka yi ahsahullahu wa nasu Allah ya taskace shi su kuma sun manta yau mai yaba Allahu jami'an ke sannan bayan an koma ga Allah abu na biyu shine duk abin da yawancin galibin mutane suke mugunta a kai saboda son wani abin duniya ne dan uwana bai sai kai mugunta ka samu duniya ba wallahi faqad ataina ala ibrahim ko hukma wan nubuwata wa atainahu mulkan azim والحكم آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكم وآتيناهم وقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكم والنبوة وآتيناهم ملكا عظيما الله يا باوع waɗansu dukkan abin da ake iya bayarwa na duniya da na lahira don haka Allah ba zai iya maka rowa ya ce ba zai baka ba sai ka yi mugunta mutanen kirki ma Allah ya ba su alhukma da annubuwata da kuma almulkul azim me kake nema ne da Allah ba zai baka ba sai ka yi mugunta sai ka kashe wani sai ka danne hakkin wani sai ka ci mutuncin wani baka bukatar wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa abdullahi dan abbas yace idan Allah ya nufe ka da wani abu na alheri fa duk duniyan nan su taru daga na farko zuwa na ƙarshe su hana Allah ba zai daina wai saboda su wane ba sai Allah ya baka idan kuma Allah ya ce ba zai baka ba duk duniya su taru ko da za su maka karo karo wanda shi ya ba su wallahi ba za ka iya amfana da shi ba sai abin da Allah ya rubuta naka ne rufi atil aqlam wa jaffati suhuf an riga an gama rubutawa har alƙalman sun bushe kar ka ɗauka za a canza wannan magana ba haka mu imani da Allah sannan mu yi tawakkali ga Allah mu nema a wurin Allah sabuta go inda Allah rizq in kana nema arziki ne ka nema a wurin Allah akwai sannan abu na ƙarshe shine mu tuba zuwa ga Allah don Allah mugaye ku tuba zuwa ga Allah ku daina mugunta mugayen masu mulki mugayen malamai mugayen mazaje mugayen mata mugayen iyaye mugayen 'ya'ya, mugayen makota mugayen abokai kowane irin mugu ku tuba zuwa ga Allah ibnul qayyim ce idan har duk muguntar da ashabul ukudud waɗannan mutane da suka yi na ƙona waɗannan Allah ya ce in sun tuba zai karɓi tubansu wace irin mugunta ne kai ma in kai Allah ba zai karɓi tubanka ba Allah ce innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu waɗanda suka ƙona muminai ɗin nan Allah ya ce idan ba su tuba ba Allah zai musu azaba a jahannama kuma zai musu azabar gobara irin wanda su ma suka yi amma Allah ce sun ya tubu idan suka tuba to Allah zai iya yafe musu ya kai mugu ka tuba zuwa ga Allah ya kai mai niyyar mugunta da baka riga ka yi ba ka tuba zuwa ga Allah ka ajiye makamanka ka nema a wurin Allah duk abin da kake so akwai a wurin Allah Allah ya daidaita zukatanmu Allah ya daidaita ayyukanmu Allah ya shiryar da miyagun zukatanmu Allah ya shiryar da miyagu daga cikinmu waɗanda ba za su shiryu ba Allah ka iya mana daga sharrinsu abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته